kafin ya gabatar da halin da kasar ke ciki shugaba na ado ya jajanta wa al'umman da sun kai hatsarin tarin dukiya sakamakon masifar gobara a kasuwar kantamanto wato babban kasuwar da aka fi kasuwancin tufafi kenan da aka yi amfani da su daga kasashen waje musamman nahiyar turai yana mai cewa by the devastating Ina matukar bakin ciki da mummunar gobara da ta tashi a kasuwar Kantamanto da ta auku jiya abinda ta janyo hatsarin tarin dukiya ga 'yan kasuwar. Hukumomi suna aiki domin gano musabbabin gobarar da kuma bayar da tallafin da ake bukata. And to provide Jawabin bankwana na shugaba na adu Danko kofa adu mai barin gado ya tabo batutuwa da dama musamman kokarin da gwamnatinsa ke yi wajen karfafa tsaron ciki da wajen kasar la'akari da barazanar tsaro da kasar ke fama da shi daga wasu kasashen da ke makotaka da ita irin su Burkina Faso da dai sauransu inda yake cewa ko shakka babu Ghana ta yi tasirin a zo a gani ta wannan bangare to sai dai kalubalen tsaro na cikin gida musamman rikicin kabilanci a yankin mai iyaka da Burkina Faso da buƙaci ƙarin kokari daga masu ruwa da tsaki domin ganin an shawo kanta Shugaban ya jaddada adawarsa ga farfagandan da wasu ke yi cewa tattalin arzikin ƙasar ya faɗi warwas. Yana mai cewa tattalin arzikin ƙasar bata karye ba kamar yadda wasu masu yada farfaganda suke so mu yi imani. Muna mika ƙasar tare da babban asusun ƙasa da ƙasa na kusan dalan Amurka biliyan takwas. Abin da ya ce ya zarce dala na Amurka biliyan shida da digo biyu na babban asusun ƙasa da ƙasa da gwamnatinsa ta gada a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. Batun hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da da ta janyo hatsarin gaddun dazuka da ma gurbatar ruwan sha na ɗaya daga cikin batutuwa da aka yi cece kuce a kansu a zabukan da aka gudanar tun lokacin da shugaba na na Ado a Akufo Ado ya dawo madafin iko. Shugaban ya ce ya yi alkawali da al'umman Ghana kan yaki da galamse abinda ya yi sanadin rasa kujerun majalisa masu yawa a wa'adinsa na biyu kuma hakan ya janyo koma baya sosai wajen inganta wasu tsare-tsaren gwamnatinsa. Nana Ado ya ce zai bar ƙasar fiye da yanda ya same ta amma kuwa ba hakan babban jam'iyyar jam'iyyar NDC mai adawa a kasar take gani ba. Honorable Muhammad Bawa na daga cikin wakilai a majalisar da ke karkashin inuwar jam'iyyar NDC. Kowa zai kamar yanayin tattalin arzikin kasar ya koma baya yau kuma an zai batun galan sai za ka kamar ko ina ka bi kasashen mu duka ya bata ruwan mu ya bata komi ya bata. Saboda shi yanzu yan gara muna murna samun gwamnati da muka samu da zai zo yi mana tattalin arziki kuma ya sa yau wannan barnan da ce ma kasa da eh, dukkan abin da ya bata da galan sai ya bata za zo a gyara. To sai dai kafin jawabin shugaba na Ado Danko kofa Ado ma na ji ta bakin wasu al'umman Ghana kan abin da suke sa ran su ji daga shugaban kasar. Musa Salu da na fi so a ce kamar yadda kowane ta duka komi na zuwa sama ka je ka siya abu yau gobe ka koma bisa da yake ni ma na so gan matakin da shugaba ya duci game da batun waɗannan abubuwan nan. Sunana Abdulkarim shugaban kasa muna wishi shi luck. Abin da dai nake son saurari shine zaman lafiya cin kasan ganan ga sannan kuma ababen da ya gudana kamar su su galamsi sosai wurin harkan bata ruwan kasa da kuma yadda lamarin tattalin arziki yau duka ya kamata ya fari wani abu daga ciki kamar oh ga abin da yayi ya ya bar abin ya zo ko kuma a ya saya kamin samun shugaban kasa ya zo ya teki mulki. A ranar talata bakwai ga watan Janairu ne ake sa ran ransar da zababben shugaban kasa John Ramani Mahama wanda Nana Ado Danko kufa Ado mai barin gado ya gada a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai sai dai kafin haka an rasar da wakilai na majalisar dokokin kasa tare da aiwatar da zaɓe domin fitar da kakakin majalisar dokokin Kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.